أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن أم مسلمي tare da kuma na jaddada mu ga sarki Allah mahalicin kowa da komai wanda ya halice mu ya rayar da mu ya ba mu lahiya ya sake ba mu samun damar haɗuwa da ku a cikin wannan darussa masu ɗimbin albarka darussa ne wanda suke karantar da mu da al'umman mu ga baki ɗaya kyakkyawar aƙida wadda Allah subhanahu wata'ala ya yarda ita a cikin addinin shi na musulunci muna fata ga Allah ya samu daga cikin waɗanda za su dace da kyakkyawan fahimta da kyakkyawan rabo a wannan duniya ɗin da ranar gobe lahira bi iznillahi ta'ala kamar da muka sani yau bahasin da za mu yi muna so mu yi bayanin imamanci zuwan shi a cikin alkur'ani kuma in mun samu lokaci za mu yi ishara da zuwan shi a cikin sunna da ruwayoyi na manzan Allah ko kuma ahalul baita alaihi musallam da farko ishara a cikin alƙur'ani na'am Allah subhanahu wata'ala yana cewa a cikin suratul ma'ida bismillahir rahmanir rahim al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam dina Allah subhanahu wata'ala a cikin wannan aya ɗin yana cewa yau na kammala muku addininku kuma na cika muku dukkan ni'imominku dukkan ni'imomi na wanda na yi tanadi na cika muku su sannan kuma na yarde muku cewa addinin musulunci shi kaɗai ne addininku a nan cikin wannan aya ɗin da dama mufassirai ko kuma ce kusan ma dukansu sun dai akan cewa dalilin sauka wannan aya ɗin shi ne a gadirhum abin da ya faru a hom. wanda bai san ne ya faru a gadirhum ba a taƙaice za mu ishara a gulguje saboda bayanin hom yana buƙatar jalisosi da dama abubuwan da duk suka faru amma saboda dai ishara ai kaɗan wanda bai taɓa ji ba ya ji saboda dama wasu an ɓoye musu haƙiƙanin irin wannan abubuwan ba a gaya musu saboda ana ganin wanda ke ɗauko wannan zancen wai shi shi ɗan shi'a ne alhali haƙiƙa ce wadda ta faru annabi kuma yana son a gaya ma kowa ya ji saboda haka nan Allah ma ne ya ce ma annabi ku saurara abin da ya faru Allah ne ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka tara mutane bayan ka yi hajjinka ta ƙarshe ta bankwana hajjatul wada haji ta bankwana da aka kawo a wani wuri inda ake ce magadir hum wani gari wanda ake ce magadir hum sai annabi ya tsaya ya sa aka kirari duk kowa ya zo an ce wannan wurin wurin raba hanyoyi ne daga nan bayan an dawo daga makka ake samu wasu wanda za su hita su kama hanyar sham wasu kama hanyar madina da sauransu ma'ana dai ne nan ne mararraba hanyoyi bayan an hito daga makka bayan an kare aikin haji annabi a nan wurin sai ya tashi ya kirari ya isar da saƙo wanda saƙon nan ma kamar da muka sani zai zo cikin aya inda Allah yake cewa ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam tafa'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas anan wurin cikin wannan aya din an kira annabi cewa ya isa da saƙon da Allah ya bashi duk saƙon da Allah ya baka ka isar cewa mutane su yi azumi ne su ba da zakka ne su yi wane ne komai ka koya mutane amma da ƙarshe ga wani abu wanda in baka yi da isar da shi ba kamar baka yi komai ba fa ma ta risalata kuma kaka ji tsoro wallahu ya asimuka minan nas ku jiwa Allah zai tsare ka daga sharrin mutane ka taba tambaya kanka in ka karanta wannan aya me yasa Allah ya ga haka fa in lam tafa'al fa ma ballagta risalata kamar duk baka isa da sako ba to Allah ya faɗi haka sai ce kuma kakka yi tsoron komai ake gaya ma annabi kenan annabi zai yi muwajaha zai haɗu da matsaloli na mutane amma Allah ya ce zai tsare shi ba komai ba ne ayyana wanda za a bi bayan shi saboda kamar annabi ya hana kenan duk masu guri na su zo su haye kan musulmi su yi jagoranci yadda suke so kamar an daɗe masa wannan hanyar kamar siyasa ta sahau shugabanci da jagoranci bayan annabi an daɗe shi saboda mi saboda Allah shi ke ayyana wanda ya so kuma ya saka ka ayyana shi sa Allah ya ce zai tsare shi a nan wurin Allah da bayan ya gayi wannan hakika annabi mi yayi sai ya tara mutane a nan gadir hum a nan ya gaya musu cewa wanda duk ya yarda cewa ni annabi shugaban shi ne man kuntu maulahu fa hadha aliyun maula wanda duk yara cewa ni shugaban shi ne jagoran shi ne to wannan bayani na jagoranci ya zo daga Allah ne imamu ali jagoran ku ne bayana kenan dole ka yarda in dai ni jagoran ka ne in dai annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ka yarda jagoran ka ne to dole ka yarda imamu ali shi ma jagoran ka ne a nan wurin aka zo dole aka yi ta mashi bai'a an ce har sai da aka yi dare ana mashi bai'a kowa yana zawa yana gaida shi har suna cewa bakhin bakhin laka yabin abi talib kamar yadda aka samu hatta abubakar ya gai haka yana cewa maraba maraba gare ka ya kai amirul mominin kai ma da wanga makami da matsayi da Allah ya baka asbahta maulaya wa maula kulla mu'minin wa mu'mina ka zamanto yanzu jagora na duk wanda zai zo yana kan irin wannan ka zama jagora na da jagoran duk wani mumini da mumina amma wannan haƙiƙa annabi yana tahiya suka unkuni duk wannan abubuwan da suka faru aka daɗe aka zo aka ce annabi bai bar komi ba aka zo aka ce shura za a yi sai an tattauna a zaɓi wanda za a zaɓa wanda bai taɓa shi irin wannan abubuwan ba to lalle ya ji daga yau kuma in yana da iko ya bincike mu ma dina daga cikin abubuwan da farko ba mu taɓa jinsu ba kan mu sai da ya buga muna ganin kamar wannan abubuwan bai faru ba amma Allah da shirye shi sai ya buɗe mu ya ba mu dama muka yi bincike muka gano lalle wannan abubuwa sun faru kuma gano menene hakikanin abin da yasa aka lullube wannan gaskiya uwa uwana ku koma ku koma mu haƙiƙa ku bincika ku gani wanda ya bincike kuma in ba ku da iko ku ba ku iya karatu ba ku ƙara zannawa ku yi ma malamai tamboyi wanda suka san wannan haƙiƙa su gaya muku kar a ɓoye muku lalle wannan abubuwa sun faru wannan shine abin da ya faru gadir khum to wannan aya din ta sauko a cikin wannan al'amarin bayan annabi ya isar da komi sannan Allah sai ya ce al yawma akmaltu lakum dinakum to yau ka gaya musu bayan ka iya na musu jagora kenan komi ya kammala yanzu saboda hatta haƙiƙa wadda ko shari'a wadda annabi bai iya gaya ma al'umma a yanzu saboda ba su da wannan nauyin na ɗauka wannan shari'a wata gaskiya ba su iya riƙe ta yanzu dole sai da kaɗan kaɗan sai bar ma komi imamu ali kamar da muka ce cikin darasin da ya wuce a nan ne ma ya mashi ishara cewa hatta yahudawa za su rabu kashi kaza nasara za su kaso kashi kaza sannan kuma al'umma annabi za ta kasu kashi kaza amma wanda suka riƙe kaƙen to su ne wanda suke baskan gaskiya sau da kan madalla da 'yan shi'a wanda suka riƙe wannan jagora nasu shine imam ali kuma ko ana ruwa ko ana iska ko kuma ana menene suna nan tare da imam ali madalla da wannan bayi na Allah wanda suka riƙe alƙawali na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam a nan cikin wannan aya ɗin muna hidda abu guda uku manya-manya cewa imamanci ku diba saboda muhimmancin shi mi Allah subhanahu wata'ala ya nuna sai da imamanci addini yake tabbata yake kammala akmaltu kenan sai bayan annabi da ya nuna mutane jagora bayan shi alali wannan wa ishara da ya yi ba wai yanzu wannan lokacin ba ne kawai annabi ya taɓa magana kan wannan a'a yayi ta magana kan wannan tun lokacin ma da ya zo ya ware kiran al'umma mutanen shi inda Allah ya ce wa anzir ashiratakal aqrabin ka kira mutanenka ka kira danginka farko ka fara musu wa'azi a nan wurin manzon Allah ya shirya wata liyafa imam ali shine zan ki kula da basu abinci da kula da su ya kira ake cewa wane ne wanda zai riƙe wannan abin da Allah subhanahu wata'ala ya bani kuma ya zamanto magadina har ma suke dariya don Imam Ali a wannan lokacin shi ya tashi ya ce ni ya Rasulallah ni ya dan uwana har sai da ya ga haka su uku babu wanda ya ce komi sai shi Mana ba wai wannan lokacin bane manzon Allah ya fara ishara kan wane ne jagora bayan shi sannan shi yasa gaba ɗayan karantarwa ta Imam Ali ta bambanta da ta sahabbai ƙoƙari na Imam Ali ya bambanta da na sahabbai saboda ka wannan hakika ce wadda ba ta ɓoyewa kuma duk malamai su ci gaba da ɓoyewa su ci gaba da cewa wai magana kan abin da ya wuce yana jawo fitina ba za su iya ba don hakika tana na tana bayyana me yasa yanzu yan shi'a suke yawaita ko ina sanannan suna karuwa me yasa kamar yadda musulunci yake ƙara buɗewa in shi'a suna ƙara bunƙasa ko ina cikin duniya me yasa saboda haƙiƙa duk wanda ya je ta yana komawa saboda Allah ma ya hana a koma mu wanda suka zalunci addini wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakum an-nar Allah yana cewa kar ku koma mu wanda suka zalunci kansu azzalimai in kuka haka to wuta tana shafa kowa kamar da ta shahe su saboda haka nan kenan kamar da muka ce abubuwa guda uku abubuwa guda a cikin ayan nan ta al-yawma akmaltu lakum dinakum bayan kenan an gane imamanci dalilin imamanci dalilin gane wane ne imam Allah ya kammala addini da dalilin bayyana wane ne imam Allah ya yi mi ya cika mu ni'imomi Ni'imomi shi komi nashi ya cika alƙur'ani ya kammala duk ni'imomi da Allah ya mu alƙawari ya kammala su sannan da imamanci wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana Allah yarda mu cewa addinin musulunci wannan dai shi addini bayan shi ba a ƙara aiko wani annabi balantana ya zo da wani addini babu arrihi addinin wannan dai wanda Allah wanda Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da shi shine saboda haka kenan wannan yana da muhimmancin gaske al'umma su rike shi su san da shi kuma wannan ita ce shari'a wadda Allah ke nihi da mu sannan bayan wannan abin da muke so mu ishara shi ma a gurguje ba wai wannan kaɗai ce ba aya da ta yi magana kan imamanci kamar da muka ce imamanci wani abu ne mai muhimmanci yau ma na du'o kulla unasin bi imamihim me yasa Allah ya ce haka nan kowane mutane Allah zai kiransu da jagoransu wannan zai zo hakika ce sai an tambaye kowace al'umma shugaban da shugabanta yaya aka yi ya sa kan hanya daidai ko bai sa su ba sannan wani wuri ma bayan wannan yana cewa dangane da annabi ibrahim alaihi wa ala nabina alaihi wasalam inda ke cewa idibtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun kala inni ja'iluka kalin nasi imama Kala wa min dhurriyyati Kala la yanalu ahadi adh shi ma'anin wurin bayan Allah ya jarabci annabi Ibrahim kuma ya ci nasara cikin jarabawa sai ya ce to zan sanya a cikin a cikinka zan sanya ka shugaba jagora imam sai ya ce to ya, ya ubangiji ka sanya a cikin zuriyata sai yake cewa wannan cikin zuriyar ka zan sanya amma azzalimai ba za su zama a imma ni wanda nake so a imma nawa ba ba a immatal kufur ba a imma dainawa ba su zama eh suna iya zama a imma zalimi a immatul kufr wanda aka ce faqatilu a immatul kufr suna iya zama amma dai a imma wanda ni nake zaɓa da sunan jagora cikin addini na ba za su zama ba a nan ne ma ake cewa kenan waɗanda suka zamanto jagora wanda suna kiran kansu jagora na musulunci amma kuma sun saɓa to kenan wannan ba jagora wanda Allah ya yarda su bane wannan kusan ita ce haƙiƙa wadda muke son mai ishara kenan amma a nan gaba za mu zo da bayanin cewa maganar imamanci har cikin ruwayoyi na sunna da shi'a sun zo ba wai kai cikin alkur'ani ba nan za mu dakata sai nan gaba darasi idan Allah subhanahu wataala ya ba mu iko wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin tahirin